gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim. Inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki ke shafan matasa a Ghana. Sannan za mu leƙa ɓangaren nishaɗinmu daga ƙarshe kuma za mu leƙa zauren girke-girkenmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a ni hawa Abdulkarim Yankwaniya ne zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. A shirin namu za ku ji tattaunawa da matasa a kan yadda taɓarɓarewa tattalin arzikin kasar Ghana ya shafi rayuwarsu. Sai wakan naza yaron zamani da ya mata suna 'yan siyasa Bayan haka kuma sai tattaunawa da Malam Imrana Ashiru Dikene mai sharhi akan tattalin arziki sai mu kawo ƙarshen shirin da fagen kwalama. Amma yanzu za mu fara da tattaunawa da matasa Salamu alaikum da ke magana. Ina magana da Malam Iklil Isa Concasto. Ya kuri wani aiki kake? Aiki na ni ni na sana'an kasuwanci ne. Wato sai da sayarwa. Sai da sayarwa, sai da sayarwa. Ya kuri kaifa. Ni sunana Abdulkader Idris, a popular name Junior Kada aka fi sani da shi. Na na Walu Angulu. Wani sana'a kai? Ah, ni businessman ya kuma na ce ni administrator. ni da matasa kuma ke araka sosai. Ashe tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka? Tattalin arzikin Ghana ya yi barkace ya barkace ba san wani irin tattali ba ne ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi amfani ya zo ma mutanen Ghana ba ganin shi yasa abin amfanin da bai zuwa nan ya kawo ma matasa matsala har ya kai inda matasa ke ga mutum ya yi makaranta ya yi abin ga ya yi karatu duka yana da ilimin amma yana gudun kasan shi ta kasan waje saboda ta samu amfani saboda iya ta can ana mutunta rayuwan shi kuma su kasan can suna mutunta dukiyan kasan su wanda Allah ya basu suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji daɗi sauci muke gudu muke ta can. Na'am akwai wani karin haske za. Abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake ake barin kasa ake barin kasa da ake shanin alfasha da su kuma su shiga shiga cikin wancan yanayin da bai kamata ba ba mu da manyan kirki ne mu garin mu manyan nan suna suna tara kudin nan sun rike kudin sun ki sakewa sai sa ya bari yaro kagan yaro ya tashi yana buku kadan amma ya yi gaba ce gan kaman bukun bai alfin shi bari ya bar gari ya yi wani garin da ya gan kaman in ya yi wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari ya yi rauni tisa raunin da yi ya bari yara kuma sun kama sun street. wani na yana da talent na talent na football ko athlete amma masuwan shi ya bari ma for street bai ya kama wannan which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu izi shine me mu dauke shi kamar zango development fund a ce zango development fund ya yi program sports daban-daban daban-daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pick shi an kai su wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi busy duk dai abin da ya shafi rayuwar matasa a dinga yi ko school ko menene ko ball eh, gudu basketball menene ya kamata saido mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma ce an kama muna she a duba matasa a duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa in a whole kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da matasa dal in mutum ya ya tara gida story building ya kai wanga age har e sayar e ce dai je bi cikin daji wani risk kenan mutum ya doki matan shi diyan shi yaran shi wai su bi cikin daji wani risk kenan i don't have anything wrong with it amma da. things is better for them me sha kan kaba at least kamar football na gana nawa ake biyan shi 2 million 5 million <laughs> how can he stay sai sai yana ya je Morocco yana so ya je Kenya ya je ba shi 1000 dollar ya mishi matsayin ka na matashi kana gani akwai wani hanya da ya kamata a bullo ma matasa yadda za yi a daidaita tattalin arziki hanyar da nake gan kamar an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment entertainment shine na kamar sports a samu ana gadan su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanar da su in suka yi girma to mu dan huta da wannan wakar gali da ya mata suna hustle Sa! Gali One. Let's go! shi ba wani ya rufe mu da shi da bai taba faruwa kullum ne ma muke ba mu kwana kwana mu ba mu da suliyan zama zama mu sara da bara muna fama fama Allah dauke muka kai mu sama sama yadda ka ba mu wurin zama zama duniya ga komai na da rana damu ka dan kakare ne kadan aka tara ka same shi dewa ina bin lungu in bullo kaduna in nemi abin da zan sa kwata kuna alhaji ya taba tauna kaduna na hanku da shine ya zo da batuna ya shane da mari ya banni na suma na gaji sannan na samu abina hanyar da riga ka kabi dan waka nemi halali ka cin baka samu nama ba ka so saka shi ka gode ma Allah ko baka da shi da rana Allah roka ku So barkanmu da dawowa. Kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye, gambling da sauransu. Kwarai ma sosai saboda in tattalin arziki ya birkice ya koma wani kaman tutu yaya da yi da shi. In tattalin arziki ya kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annunsu su aikata abin da su rayuwarsu ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani sace-sace ka ga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su yi mata magana duk duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba da manyanmu eh, shagabanninmu su kawo an kullan su kan matasa mu sun manta da matasa kana ganin suka kirkiro wasu ayyuka zai iya rage na'am aka kinkiro wadai su ayyukan da zai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fadi miki su ya su zauna da manya kamar mu doke shi misali nima a ce sarakan nima da opinion leaders nima sun zo together sun je president na cikin guwansu thank you community guda sarakan a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abin da muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in yau ba education yaran na da skills training yau tafiya da skin ga yau turai saki ba kamar da ne daga ka je ka ta libra kana parking ba yau skills training ko turai na ci plumbing menene baba whatever whatever whatever aka yi wannan har aka dace aka yi kodama yara irin wannan aiki tun da ga sun fara ci amfani shi yau akwai mesin koyan skills system yana ci ya fi wanda ke ban domin ya ya maka aikin filan guda 5 million 10 million a eh, day ya yi ba shi zai yi filan ba design filan na nan design kawai da zai ya karbi ka 10 million wallahi ta kusan kwacin dala amurka 100 sai za in ake ya yayi design uku nawa na. ana cin manyan kudi wani kuma plumbing ya zo ya cajin ka kamar concern nima citizen foundation sun kawo wani shawara haka suna alaka da matasa ne lai suna alaka da kowa sun yi so many sun kira matasa suna tanya matasa aiki wani eh, aikin community suna su yan waye da ke turai na taimaka ba su amma yanzu ne sun kama wani sun kawo ni shawara na ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yadda ake kiwo don yanzu ke wace yara mu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurun gidan shi yana kiwon shanu kan city. kana ganin da wanga abu da ce gwamnati zai taimaka da da ya dan rage wani matsalan tattalin arziki na koda wannan community na sai tambaye ki in yanzu kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani dai manyan gwamnati o ga ra'ayin da yan waye mun ga suka kawo ya da mu shayi an yi wani unguwa an kama mani yayi amma kullun yara do still be in difficulty so ya kake ganin gobe eh gobe ba mu ba gobe a na damuwa sai sa na ce gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka te western world gar turai turai nan duka gwamnati ke duba ya ka haife ma uwan government in Abaki could dissolve the king Ifiaru. wannan haka nan ne gaskiya ne kuma social to ba mu plan ba mun fi resources ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ko kuma masu taimakawa ci gaban matasa mhm. wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo sakiya yanzu na muna kiran su da mu kai su su koya aiki dunki eh, skills training dunki ne menene babrin duka saboda mu sake su su gane gradually waɗansu sun zo so sun ba su sun su yi amma gradually kadan da za su na sun ga kuma a ah, wanga ya ya ci amfani bari ni man join shi oh saboda wangan ga ya yi sai sa opportunity ya zo da kai shi dubai sai sa bari ni man je koya an kai ni dubai an kai ni america aka yi ma dukkan matasa na duniya duka su tashi su saya su bude su tashi abin da ya kamata ya yi musu su fadi a yi musu su make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal da dey benefit in yau kai ka fight in ba ka ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowane community mu tashi kwana kafin mu tattauna da mai sharhi akan tattalin arziki mu saurari wakan naza yaron zamani da ya mata suna 'yan siyasa Africa is rich and not poor. Sunana naza yaron zamani. Wasu abubuwa ne da ke ci mana tuwa a kwarya da ya kamata mu faɗi. karfe hudu kenan na sahe babu lokaci ga mu za mu fama nema abin da za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji wani no te gari yayi mana zafi kawai za ka ji matsiya ta yan siyasa na ta sace mana kuɗi sun sa muna ci e bagaya babu agusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su rude mu ko da ma da wasa sun fi son ana ce musu yasa yasa kuma ko ruwan kirki na sha mun rasa rasa ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu a sai mu kuma a ce ba a so a ga hawayen mu kowa ya hushi ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kudi a banki ga motoci kala kala a ƙarƙashin tanti mun su da Allah Allah ya isa barayi. wasu sun bi desert har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded algeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia wasu sun bi desert har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded algeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia yana da ban takaici kuma ta wutsai sun sa rayuwarmu ba ta daidai wakada mu susa inda ke mana kai kai ga kowa yana ta kuka wai wai wai yana da ban takaici kuma tausai sun sa rayuwar mu ba ta daidai tausayin da ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai wai wai shugabannin mu ba su da tausayin talaka kansu suka sani shi sa malam kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yarda da shi shi ya kai mu ya baro ku tattaro mu hada kanmu mu nuna musu yanzu mun waye yan daji kan tudu kowa ya gangaro mallam aminu kano ya ce haushe sakaran shugabannin mu suka sai da mu to allah wadarai labarin talauci a tambi yan arewa shugaba kudi mu wai ina Yeah, I did what. wasu sun bi jz har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded algeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia wasu sun bi jz har libya sadakar da rayukansu don su kai italiya italiya wasu sun stranded algeria ga 'yan matanmu na shagala can saudi arabia yana da ban takaici kuma ta usai sun sa rayuwarmu ba ta daidai wakada mu susa inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai wai wai yana da ban takaici kuma tausai sun sa rayuwar mu ba ta daidai wata da musu sai inda ki mana kai kai ga kowa na ta kuka wai wai wai so za mu tattauna ga masani a harkokin tattalin arziki amma kafin haka shi da kanshi zai gabatar da kanshi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah sunana imran hashiru dikeni so ya lamarin ya kai ga haka ne eh, masalan tattalin arziki wasu na eh, alakanta shi da gwamnati wasu kuma ce duniya ne lamarin ya sake ya mu dai kasar mu lamarin ya kaskance haka yake shafan matasa akwai sako daban-daban da kowa ke duba wurin lamari kamar haka gaskiya ne yanayin matasa musamman kasanga yanayi ne da baya da kyau sam ainihin matsalar nan kamar yadda kika sani shine tattalin arzikin mu baki daya ba mu yi mu inganta shi yadda ya kamata ba tun farkon har wa yau akwai wato policies daban-daban da mutane suka doka domin ya taimaka amma har wa yau dai bai Eh, eh, eh, baya shawo kan abin ba mun shiga policies da dama shekaran jiya mun zo mun shiga sabo wayan ga duka gwamnati ta shiga cikin domin ta shiga Eh, yanayin kakanike yi ta shiga cikin wangan ga policy don ta yi ta taimaka amma mun saba gaya musu in ka lura da tattalin arzikin gana a greek. yani noma yana daga cikin wurare da ke baiwa matasa aiki sosai sosai idan an fada dashi bayan haka kuma wangan fahimta na cewa a greek yana taimakawa ya sa mafi yawan gwamnati suka ga suna kokari yadda za su bunkasa wato sharin noma suna ganin kamar amfanin zai kai kasa har zuwa ga to ainihin last person gana amma yanzu salon duniya ta sake zan buga miki misali idan ka shuka koko zai doki kusan shekara biyar tukuna ta fara siro idan ka samu bugun shinkafa masara nawa za ka yi kasar da shi ka hada shi da wasu kasashe da suke kulawa da ilimin kimiyya misali iphone da kike amfani da shi phone guda nawa ke sayar da shi in ka samu phone ya cika ba guda nawa kudi nawa za ka same shi in ka samu masara ya cika ba guda kudi nawa da ka sayar da shi da wanga muke kiran hankulan gwamnati gwamnati zuwa ga inganta shanin ilimi musamman ilimi na kimiyya abin da zai taimaka mana kenan abin da sani ke miki wanga bayani wannan abin na yana bunkasa tattalin arziki cikin minti daya kin gane ko amma a kin ga da muke yin ga yana taimakawa mu yi fiye da shekaru daruruwa hawa yau eh, ciki muke idan kin lura mafi yawan ababa da muke amfani da shi muna fito da shi kasashen waje ne wayan ga ababan ga da muke fito da shi kasashen waje wayannan kasashe da muke fito da shi wurin nan mu muna baiwa matasan wurin nan aiki ne hatta eh, irin shi da mutum da muke amfani da shi ga ana ce mai keke na da wannan adaidaita duba adadin su da suka shigo kasan adadin aikin da muka bai wa kasan da suka fito da shi matasan wani kasa ke haka a kaddara wanga simple technology a kaddara muna yi muyi wanga baban gananga adadin wanga ayyukan nan mun samo shi gane saboda matasan da suke fitar gana suke zuwa wani gari na aiki suke zuwa ne to ya gobe gane zai kasance idan wasu gari sun kwashe matasan su za su yi tafiya kasan ta amfani za su yi tafiya kuma kasan ya yayi rashi kin lura tattalin arzikin gana ku kudade da ke fito kasashen waje yanki ne mai soka sosai in ke dubawa da household economy wanda na gida da gida mhm. za ki ga gidan na akwai mutum da ke kasan waje ya aika wani abu kadan suna ma taimakawa tattalin eh, arzikin kasar eh, ya aika wani abu kadan wani abu ya aika wani kika ga wani yana layya ya aika mai wani na haji ya aika mai ya taimaka a rage talaucin gida to amma short term yanzu da muke kasa ya kashe kudi wurin karatar da mutane yanzu za ki je wasu wasu jihohi ba kwararrun likitoci alhalin kasa ya kashe kudi wurin wato karantar da ga yaran sai kuma daga baya kuma su ma sun je wani kasa amfani eh, yanzu matasan da ke gida gana da wayanda suka rasa aiki da wayanda ba su samu aiki ba da wayanda suka wani hanya za su bi su taimaka ma kansu cikin wannan yanayi yanayin nan dai gwamnati na da aiki da yawa da ya kamata ya yi yanzu misali mutum na son ya yi aiki sadda fiye wata fiye ga ya kamata mai shi ya samu freezer shi light billing shi ya kamata ya kula da shi wani irin taimako gwamnati ke bayarwa wurin wannan saboda shi gwamnati ya kamata ya kula da creating enable environment yanayi da zai sa masu son su yi aikin kansu da kansu samu walwala su bayan haka kuma su matasa gaba daya kin ga kaman aiki dai mafi yawan ma'aikata ba gwamnati ke dokansu ba idan kin hada private sector ya doki mutane ya fi adadin gwamnati mutane da gwamnati ke dokan aiki saboda shi wangana gaya mana kawai mafi yawan taimako da mutum zai taimaka ma kansa da kansa ya same shi wajen gwamnati ba lalle sai da gwamnati ba saboda kuma ga miki misali na yi accounting na yi finance bayan haka kuma na yi law alternative dispute resolution na yi wannan law ina daga cikin masu <laughs> aikin jaridan hausa kana daga cikin me na amma ina daga cikin masu aikin jaridan hausa ghana a ghana <laughs> of course na fashin baki masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau sannan kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. Allah Hadiza kubura ita ce bakuwar mu a fagen kwalama. Ko na Hadiza ne mu ne Hadiza tu Kubra ya mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <laughs> Masha Allah. Ta wani abinci daki dafa famuna. Oh salad. Okay. Salad. Salad. Salad ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison. Salad na san wadansu yau dai ban sani ba. Those days ruwan gota mhm. ake zuba ma salad. ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abin da bai da kyau na shi shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad din da kai e salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako mm. kasa ako dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zuwa na bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na mhm. carrot na kankare jiki mhm. kankare kankare cicile dauda dauda jiki sai zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na gan blender na gan grater na gan slicer amma na fi son doki nuna na na yin nan gajiya in tan kwama ne shede na nika cikin asanka a kame ho ya saura mini san zo in yi carrot na in slice kanana kanana kanana kan chopping board mm-hmm. don ina da karfi shin kawo green pepper in zo in slice shi kanana kanana shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda mm-hmm. in zo in jajjara shin zo in yanka shi kanana kanana shin kawo radish shi kuma in zo in slice shi kanana kanana yanka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta ta na dafa na kare shin doki nuna in murza in murza shi in cikin kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai sai in shred shi in doki nuna in cire fle na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad na na kawo bowl gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na, mhm. yabon sun saran sa stakis da su sardine mhm. amma cream mun nan da yana nan isa na kare shin kawo tray na nice tray mhm. shin zan fara na lay salad na cikin tray na ina shirya shi ne in rectangle shin ba sakan bayan shi shin kewaya shin zan sa green pepper da na slice shi circular na mm. is it green and eh, cucumber na mance cucumber mm. na slice cucumber shin zan sa cucumber kai shin zan zuba carrot kai shin kawo green beans na zan mhm. zuba kai mhm. shin kawo yellow corn ground in zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na yin sa pear kai mm-hmm. sai yanzu oiling liver nan mm-hmm. shi zo zuba kan salad mm-hmm. shi na muza shi spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi shi zo zuba in zuba kai ba mix so na range kazan mhm. zo in zo in zuba shi kuma mhm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in doki kato dai in diba kamar side ga guda sidinga sidinga sidinga mm, sometimes duka sana kawo cream na eh sometimes kuma ban sa cream kai dish ne sa kan side in mm-hmm. kai kana so don su ba su cream because of healthy lifestyle mm -hmm. it's better you eat salad without cream mm -hmm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo foil zon sa ka shin aji to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake ci wannan brodo ka ci da shi brodo ka ci da shi pano ka ci da shi jollof ka ci shi kadai haka nan mm. ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kakan nan da aka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, inda ki serve hmm. table etiquette kaki mix ba shi. Kai kina son ya jima a ciki. Mhm. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai bata. Esa kaki sa naman ciki. Liver nan nan kaki sa ciki. Naman kaza ma kaki sa. Kin separate duka ne. Inda zo a ci. Esa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine ga suna kan table yasa wanda dai ci ya zo shi da kanshi bai so wan don a lot of people are allergic to a lot of things Me shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin fridge amma starkies da sardine da ka bude mm. don baka ka bude ka sa cikin fridge mm -hmm. bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge wato kina da staki eh eh, eh eh yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh sa ka ki bude ma in mm-hmm. ba ki yi ready ki ci ba mm-hmm. ka bude oh, it's poisonous me yasa e yi poison because of the can kin ga yau ga ko cancer mm-hmm. ako ciwo ciwo da yawa na ji wai cikin abincin mu da muke ci shi ke kawowa ina gan kaman in kayan ga da ba mu pay attention maybe muka sa hankali ya bol life span mon e mu mata muke mu muke samun kansa pa isa muka duba wanga abu duka ya yi stop shi anan muka kawo karshen shirin na yau sunana hawa'u abdulkarim yankwaniya a karkata a sha tuwo Jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki kai su ba ta share